ina zo na kwana wanda bai ga hawa kudu ba an sha shi sunansa mai na ne yi gaskiya na daɗe ban kalli fim irin shi ba ba taɓa kallon fim in kuka ba sai wannan kuma a matsayin mu na iyaye mata mun daɗe ba mu ga fim irin wannan ba ban taɓa ganin labarin fim da ya taɓa zuciyata irin wannan ba kuma duk wanda ya shirya wannan fim na ba shi maki 95 na yi kwamendin wannan fim din 100% a gaskiya fim din hawa kun fim ne wanda gaskiya na ji daɗin shi sosai ya yi kyau sosai alhamdulillah ni dai wannan fim na kalle shi na ji daɗin sa gaskiya ɗari 100% har ga Allah na yi appreciating da na gan shi saboda da da nake ganin tallasa da wannan ban yi tunanin faɗakarwar ta kai haka ba gaskiya na ji daɗi na kalla na yi sosai eh gaskiya hawa kun fim ne wanda yake faɗakar jama'a kan da ke faruwa yanzu a ƙasar Najeriya da wasu ƙasashe ina za na je har ga Allah ban taba ganin fim ɗin da suka yi da ya ratsa ni ya isar da sako kuma ya nishaɗantar da mutum ya fi da darussa kamar wannan ba sai dai mu ce Allah ƙara basira kuma muna roƙon su da su ci gaba da fina-finai irin wannan domin wannan shi zai ƙara wa industry mu martaba da daraja abin da safi ya burge ni ba wani abubuwa ba ne irin sirik in ake playing irin sakon da aka nuna a cikin filin gaskiya ya yi gaskiya wannan fim na hawa kullum farkon shi da tsakiyar shi da ƙarshen su sun kyau kuma a yan kwanakin na finafinan da nake zuwa gaskiya na daɗe ba zo na ga fim da ya gamsar da ni wato kamar shi wannan hawa kulba congratulations gaskiya ga kanewood gaba ɗaya na wannan fim ɗin kuma muna fata producers su rika ɗaukar labarurrukan da suka shafi al'umma kai tsaye suna yin fim a kansa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kaɗan daga cikin abubuwan da fitin ɗin yake nunawa darajar ilimi da kuma tarbiyya da kuma idan mutum ya yi abu mara kyau shi ma ga hukuncin da zai same shi a takaice wannan abubuwa guda uku su ne makasudin abin da fitin ɗin yake nunawa. ya ƙayatar ya ilmantar ya wa'azantar don ba na mantawa ko kuma in ce amma fitowa ta yanzu akwai wani abu da yake cikin raina na raɗaɗin irin abubuwan da na gani a cikin fim ɗin wanda ya nuna cewa lallai mutane su zo su kalli hawa kulu domin akwai wa'azin da yake isarwa wanda kuma a cikinsa muke. An min